Assalamu alaikum warahmatullah. Wannan shine masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin shi masallacin zuwa baqiya inda bayan Allah suka kwance sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalansa wasu daga ciki ba shi da nisa. Yanzu daga nan wannan kofa wadda ake kira a uh, wato babul makka zuwa baƙiya ba shi da nisa ku biyo mu domin zuwa baƙiya a makwancin sahabban manzon Allah da wasu daga cikin za a kira iyalansa yanzu wannan ita ce kofa wadda ake kira babur makka so daga nan za ku iya hangen bakiya ga can daga sama zuku biyo mu domin mu shiga baƙiya mu kai ziyara ga wato bayan Allah da suke kwance a wannan guri kamar yadda yake kuke kallon mu mazalar sa salama yakan fito shi da kansa ya ziyarci waɗannan bayan Allah domin musu addu'a so ku biyo mu kai tsaye zuwa bakiya nan shine bakiya kamar yadda kuke gani yadda na gaya muku daga kofar da muka fito idan kun lura ga ta can babu makka to daga ita zuwa bakiya ba nisa kai hasali ma daga inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake zuwa nan din ba nisa Eh, wannan shine baƙiya makwantan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu daga cikin iyalan gidansa daga cikin wasu 'ya'yansa wannan shine kofa na baƙiya so yanzu mun shigo cikin baƙiya kenan wanda idan kana so ka karanta wani abu wanda ya shafi abin da ke ciki kana shigowa ga allon da zaka fara da yin ga shi da arabic ga shi da indiyanci ga shi kuma da turanci su eh, wannan ce bakiya ga bayan allah nan sun shigo suna ta ziyara amma yadda ya tabbata ga sunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine idan mutum ya shigo makabarta zai addu'a addu'o'in an rawaito su kala da kala su amma ba abin da mamaci yake so illa addu'a so in ka shigo kamar yadda sunna ta tabbata za ka kalli ƙibla kai ma makwanta wannan guri addu'a shine abin da ya tabbata a bisa sunna kuma insha Allah kamar yadda kuke gani ga al'umma nan wasu na shiga wasu na fita za mu yi kokari mu samu inda za mu tsaya domin mu gabatar da wannan wannan wanda kuke gani ga sunan ajin su domin ba a rasa kace na ce da kuma masu abubuwa wanda za mu iya cewa ya saba ma shari'a to in ka zo ba magana shafa kabari ba magana sujuda wa kabari ba maganar wani abu da ya shafi ko a je a yi wasu abubuwa wanda bai kamata ba to wannan shi ne ga mutane nan a ciki ko ta ko'ina waɗannan bayan allah ne ga su a kwance akwai manya-manyan bayan Allah da sahabban manzan Allah da 'ya'yan manzan Allah wasu daga ciki so idan ka shigo hanyoyin sun rarrabu akwai wasu da zaka ga an kewaye wasu sukan ce wasu ne daga cikin 'ya'yan manzan Allah sa salama. wasu kuma akan nasabta su da cewa wasu ne daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya ya inganta ke to alhamdulillah mun samu sarari wanda za ka kalli waɗannan bayan Allah ka yi musu addu'a mu ma nan za mu tsaya mu musu addu'a इधर जाओ भाई मैं आपको कितनी भाई लगते हैं आदमी का idan البقيه هذا المكان طبعا ka gama ziyara ta inda ka shigo ba ta nan zaka fita ba ga hanyar fita kamar yadda kuka gani ga wanda suke shigowa ga kuma wanda suke fita to wannan shine a baƙiya idan ka shigo kai addu'a kamar yadda ya tabbata ga sunna ba wani abu da ya shafi roƙon ƙabari, ko wani abu da ya shafi watsa ma ƙabari wani abu a'a yadda manzo Allah sa salama ya tabbatar haka ake in ka shigo kai ma mamata addu'a kalli kibla kai addu'a ga mamata da kuma mu wanda muke raye manzo Allah sa salama yakan shigo ya zo ya yi addu'a ga mamata wanda kowa wannan gidan shine gidan shi ko yanzu ko an jima ko yau ko gobe duk abin da ka tara a duniya ƙarshen ka dai wannan gidan shi za ka zo kuma a nan za a rufe ka gida ne wanda gidan kowa kowa sai ya shiga abin da ka samu a ciki abin da ka zo da shi ne babu wani abu da za zaka samu a cikin wannan gidan sai abin da ka taho da shi in khairan fa khair wa in sharran fa shar wa iyadu billah Allah subhanahu wata'ala muke roƙo ya sa mu kyakkyawan ƙarshe Allah muke roƙo ya sa mu cika da imani wannan ita ce baƙiya kamar yadda kuka gani ga ƙofar shiga ga ƙofar fita yanzu mu mun shiga kuma za mu fita alhamdulillah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa tsarkaka masu kallon mu ku biyo mu a cikin wani shirin namu daga Madina insha Allah rabbi kamar yadda muka yi alƙawari za mu ci gaba da kawo muku shirye-shirye wanda za ku ga kamar kuma kuna cikin wannan birnin ne na Madina wasu kallo a duniya ina muku fatan alkhairi naku ne masoyanku shu'aibu akarami kana man da subscribe da sharing da comment da danna kararrawa domin samun sababbin shirye shirin mu yanzu muna saukowa kenan daga bakiya mun fito za kuma mu kowa cikin masallaci insha Allah rabbi مع السلامه